mafarkin asibiti yakan ɗauke da bayanai da bisharori na alkhairi ga mutane daban-daban a wannan bidiyo na tattara mana wasu bayanai na malaman fassarar mafarki dangane da mafarkin asibiti wato al-mustashfa kenan ko kuma hospital a turance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 bishara ce ta alkhairi da samun yayewa a kusa da kuma shiga sabuwar rayuwa eh wannan ba ta ba sai mace mai ciki ba ko namiji ko mace ko mai aure mace ko mara aure mace ko wadda aka saka ko mai ciki ko mara ciki wannan duk bayanin yana ɗauka in ka ganka a mafarkin haihuwa asibitin haihuwa to wannan yana nuni a bisa cewa damuwarka insha Allah ta zo ƙarshe za ka samu yayewa za ka fita daga cikin kunci al'amura za su gyaru haka ke ma mace da ke da matsaloli da mai gida kike cikin damuwa da shauransu to in kika ga wannan dama kina addu'a to wannan yana bishara da samun alkhairi ke ma budurwa da ke ta addu'a samun miji ah, ko kuma an samu mijin amma dai al'amura suna gudanawa ba yadda ya kamata ba ana ta ɗaga biki ko kuma ya fitowa ko wani abu makamancin wannan to in kika yi mafarki to ana nuna miki insha Allah buƙatar ki in kika yi mafarkin asibitin haihuwa na ga maternity kenan ake cewa ko to in kika yi mafarki da shi to wato bishara ce ta alkhairi kuma shiga ce sabuwar rayuwa kamar yadda mafarkin wato mahaukata mafarkin mahaukata shi ma kaga sai ya baka tsoro kaga to mafarkin ma to asibitin mahaukata to shi ma bishara ce da kyautatuwar lafiya da kuma tsawon rai eh sannan fita daga asibiti wannan kowane iri ko asibitin haihuwa ko na mahaukata kowane irin asibiti sai kaga kayi mafarki gashi ka fita daga asibitin to wannan bishara ce ta alkhairi da cewa wahalhalu za su gushe damoyi za su tafi ƙarshen su ya zo fita daga asibiti ba lallai sai waɗancan guda biyu da na faɗa na haihuwa ko na mahaukata ba kowane irin asibiti an ce asibiti ne to wannan yana ba da bushara kan haka eh sannan mafarki ka gudu daga asibiti wannan shi ma yana bushara da cewan ka tsira ne daga bakin ciki da wani tsanani ko wata damuwa eh kamar yadda shi asibiti ga wadda take mai ciki bushara ce ta alkhairi da kusantowar lokacin haihuwarta cikin alkhairi da aminci mana salin alin kenan lami lafiya ka je ka kai wa mara lafiya ziyara a bacci wannan bushara ce ta alkhairi musamman ga budurwa e da cewar wani saurayi da take son sa suka ɗan sami misunderstanding to eh, wato zai dawo igiyar soyayyan za ta kullu bayan ta tsinke eh, sannan kuma alaƙan za ta gyaru bayan da ta lalace eh, idan kuma matan aure ce ta yi mafarki ta kai wa maras lafiya ziyara a mafarkinta to bishara ce ta alkhairi da samun ciki kenan a kusa-kusa bayan da an ɗan ɗau lokaci musamman wanda an ɗau lokaci ana ta sauraron a samu rabo to ba a samu ba ana ta addu'a to in kika yi mafarkin kika mafarkin haka to to za ki sami rabo a kusa insha Allah ta'ala eh asibiti yakan zama bishara ta alkhairi a cikin bacci ga mutumin da yake bi da aikin yi yana zaune haka yana ta fafutuka ba aikin yi ba kasuwanci babu aikin gwamnati haka dai ake zaune to sai kai mafarkin asibiti to nan bishara ce ta alkhairi haka sannan eh, wato mafarkin asibiti bishara ce ta alkhairi wanda yake cikin tsananin talauci kunci da rashi da babu kenan shi ma ana masa bishara ta alkhairi da cewa ah, samun fita daga cikin wannan yanayi ya zo sannan asibiti yakan daɗa zamowa bushara ta alkhairi idan mutum aka masa wani aiki a cikin asibitin kuma aka samu nasara eh aka masa treatment aka samu nasara ko irin operation aka yi aka samu nasara ko menene dai aka duba shi aka masa ko da allura ce aka masa aka yi ta lami lafiya to wannan yana nuni eh, wato akwai samun alkhairi bushara ta alkhairi kamar yadda mafarkin nas nas nas eh, a bacci shi ma yakan ba da labari da samun wato yayewa da samun sauƙin al'amara Allah ta baraka wa ta'ala ya datar da mu ma'assalam